رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه na ganin yau tambaya ɗaya kawai za mu amsa shine tambayar da aka yawaita a yin ta a kan batun kasuwancin pos nan da ake yi saboda an samu cin karo a cikin fatoyin da ake bayarwa an samu daga cikin malamai akwai wanda daga cikin malamai wanda muke kyautata masa zato da kokari wajen kiraye zuwa ga Allah da karantarwa ya yi fatawar haramci akan wannan to wanda yake wannan ya sa mutane sun shiga cikin damuwa a cikin wannan satin kusan kullum akalla mutane uku sabugo suna tambaya ta daga ciki har da 'yan uwanmu har da 'yan uwanmu ɗaliban ilimi wanda su ma ake musu tambayar suke so su ji menene hukunci a to cin karo wajen fatawa wannan yana faruwa tunda ita fatawa musamman akan abu wanda yake sabo wanda ake ce musu annawazi sababbin abubuwa wanda ba su da kama a da to akwai matsala wadda take idan aka yi irin wannan saɓani za a iya kyalewa kowa yana da fuska amma a cikin annawazin dinnan idan ya zama tokan cewa abinda aka gina fatawa a kai akwai tsokaci ana ganin rashin ingancin abinda aka gina fatawar a kai to wajibi ne wanda yake ganin haka ya bayyana wanda yake kuma shine abinda ya bayyana a cikin wannan fatawa Fatuwar da ta haramta kasuwancin da mutane suke yi na pos a kuskure ce saboda an gina ta a kan takis ma'anar shi shine ka suranta matsala sannan ka bayyana hukuncinta malamai suna cewa alhukmu ala shai fara'un an tasawwurihi hukuncinka akan abu kana gina shi ne a kan yadda ka suranta shi yake to idan surantawarka ga matsalar ta zamanto kuskure ce to dole hukuncin ma ya zamanto kuskure tunda abinda aka gina akan kuskure ba zai yi ya zamanto ingantacce ba to wanda yake kuma abinda ya faru kenan kan nan a wannan matsala kamar yadda muka ce sabuwar matsala ce shi amfani da POS to kuma a kan irin waɗannan ya kamata mu ga me ma ya abin ya shigo a tun shekara 2015 babban bankin najeriya ya fitar da ka'idodi na abin da yake kira agent banking agent banking wanda manufarsa abubuwa guda uku ne manufa kamar yadda suka faɗa a guidelines manufar farko wato a samar da damammakin aiki ga mutane a ba ma mutane samun damar aiki da za su ta hanyar yin wannan hidimar su zamanto ejen-ejen na bankuna manufa ta biyu shigar da mutane cikin tsarin banki abinda ke kira financial inclusion domin idan mutane suka zamanto maimakon su aje kudinsu a gida suna aje kudinsu a banki wannan akwai saukin mu'amala tsakanin mutane akwai rage hadarin tafiya da kuɗi da aje kuɗi tare da kai wanda zai sanya garari ga rayuwa da lafiya da aminci manufa ta uku shine sauƙaƙa ma bankuna taklifin hidimar da suke ƙaddamarwa ga wanda suke mu'amala da shi saboda sun samu agent agent da za su yi musu to ga duk abin da aka kira agent agent shine wanda a shari'a ake ce masa wakil alwakil wanda zai zama to wakili to shi ko wakili yana yin wannan aikin kamar abin da shi almuwakil wanda ya wakilta shi zai idan na ce kai agent ina ne abin da ni zan yi da kaina na baka dama kai ka yi a maimakona to kuma wannan agent din zai iya zamantowa da lada ko ba lada imam abubakar idan ka turo in ka tura malam gali ya je ya karba maka aure in za ka wane ne wakili shi ne malam gali to yanzu in ya ce sai ka biya ni sai ka biya ni kudin wakilci kudin karban aure da zan je ne maka a alfurkan me za ka ji ya halatta ko duk dai da watakila za ka ji kan ce haba ai ba girma da arziki a cikin wannan amma ya halatta ya aiki zai maka amma yawanci yanzu wakilan da suke zuwa muke dora musu aure suna ana ba su wani hasafi ne ba a ba su amma wannan bai nuna cewa dan bai halatta ba shi sa suke cewa ana yin alwakalatu bil ajr wal wakalatu biduni ajr wakala wakilci da lada da wakilci ba lada abin da ne dan wannan shimfida shine dan mu fahimci yanayin alaka masu sana'ar pos agent ne na banki agent ne na banki abinda banki yake yi shi suke yi saboda haka kuma suna biyan sa kuɗi suna biyan sa lada maimakon mutane su zo su cika bankin hall za su buɗe account ko za su ciro kuɗi ko za su transfer kuɗi shi agent ɗin sai ya ɗauke musu yin wannan saboda haka maimakon a je a cika in aka je aka cika aka samu a bankin hall an samu mutum dubu sun zo ma'aikata kullum a cikin aiki suke idan da suna da ma'aikata guda biyar da suke tsayawa kan mutane sai sun ɗauki ma'aikata guda goma wannan ya zama to ƙarin albashi a kansu ko ba ƙarin albashi ba za su bi ƙarin albashi to idan aka samu hanyar da ba sai ka zo cikin bankin hall za a yi maka ba wani ya ce zai maka wannan kuma ya ce ɗan abin da za ka biya shi lada yana da haƙƙi ko ba shi da haƙƙi to wannan shi ne abin da masu pof suke wakala ce bil ajin suna bude account suna ana ciran kuɗi daga wajensu ana aje kuɗi a wajensu a duk da sunan wakilan banki ne kuma ejen ɗaya zai iya zamantawa wakilin sama da banki ɗaya zai iya zamantawa wakilin sama da banki ɗaya ta hanyar pos ɗinsa za su yi masa programming yadda duk zai yi wannan da haka idan ka je da katinka na pos ka ce za ka ciro kuɗi za ka ciro dubu goma tamkar ka je da katinka na pos ne cikin banki tunda kun san a cikin bankin ma akwai akwai su ma suna da irin nasu pos maimakon ka rubuta check ko ka cike form sai ka ba su atm ɗinka sai su zara wani lokaci za su iya cajar ka kuɗi ko kuma su ce ba za su caje ka kuɗi ba amma idan katinka ba na su ba ne to za su caje ka kuɗi saboda sun yi maka hidimar maimakon ka je can bankin ka. ka zo na bankin suka yi maka wannan hidimar da kai sai su caje suka yi maka sai ka to haka zalika wanda ya zo ya bude POS shi ma wannan damar aka bashi ka je ka bada kati sai a ciran maka ciran kuɗi in aka ciran maka kuɗi za akwai akwai kuɗi da ake cira na amfani da POS din maimakon ka je banki yanzu ka zo ka yi za a baka za a ciran maka haraji za a ciran maka caji wannan cajin bankin zai ɗauki nasa kasan kuma zai ba mu agent ɗinsa nasa kasan to sannan shi kansa agent ɗin zai ce sai ka biya ni to idan ka biya shi a kan me za ka biya shi bayan banki sun biya shi akwai hujja da za ka biya shi bayan banki sun biya shi mecece hujja saboda hidimar da yake maka ba ita ce hidimar da yake ma banki ba su banki sun biya shi akan hidimar da ya ma banki kai kuma za ka biya shi akan taka hidimar da ke masa ko ba haka ba kamar mai hayar kamar dillali ne mai ofis ɗin dillalin gidaje idan ka je ka buɗe estate agent hmm, malam gali kana da gida za ka sayar sai ka zo ka sami estate agent ka ce to ga Allah ga gidana in an samu mai saye ina so na sayar nawa ne kima su ce ya ce miliyan ashirin gidan nan zai kawo miliyan ashirin ya ce arhassa miliyan ashirin tsadarsa ashirin da biyar saukinsa na sayarwar tilas sha biyar ka ce to gashi in an samu mai saya ka haɗa ni da shi ni ciniki kai kuma kana neman gida kai muslim dama buhari da muslim ne kai muslim kana neman gida sai ka je wajen shi wannan wanda yake agent din ka ce in an samu mai sayar da gida da Allah na san ina son in saya kwatsam ran da jiya buhari ya je ya gaya masa kai kuma yau ka zo kana neman gida ba shi kenan ta faɗi ba sai kawai ya haɗa ku idan gali ya ce in an sayar ta faɗa za ka bani kwamasho ya halatta ko bai halatta ba kai idan ka samu aka saya za ka bani kwamasho ya halatta ko bai halatta ba abinda hidimar da ka yi ma mai siye ba ita da hidimar da galiye ma mai sayarwa ba saboda haka kowanne daga cikinsu zai iya canza wannan wakala ce bil ajin saboda haka babu iskali a ciki idan da wannan bai halatta ba In da haka bai halatta ba zuwa wajen mai pos to zuwa atm mashin ma bai halatta ba saboda idan ka je atm mashin ka sa katinka a cikin atm mashin ba mutum ba ne mashin ne amma ya fahimce ka ya karanta katin kamar yadda wancan ya fahimce ka ya karanta katin sai dai shi ya ne maka magana kana ganin sa dan adam ne amma wannan mashin ne amma shi ya karanta yana karantawa yake dubu goma kake so fur ya fito maka da dubu goma ana dubu fito maka da dubu goma ya kwashe naira sittin da biyar a kai ya ce wannan caji ne to in dai ka ce wancan mu'amalar ba ta halatta ba to ka haramta zuwa atm watakila za ka iya cewa atm idan na bankin ka ne ai kudin bankin ne to idan ka je da atm din ja'iz ka je bankin taj ai ba kudin ja'iz ba ne a cikin taj saboda haka idan kuɗinka suna cikin ja'i taji suka baka kuɗi idan kana ganin wannan bashi ne taji suka bayar mm, to kenan ya zamanto cewar idan dai zuwa atm ɗin taji bank da katin ja'i ya zamanto eh, idan dai zuwa wajen pos da katinka wajen mai pos ɗin first bank da katin ja'iz wannan riba ne to idan ka je atm ɗin taji bank da katin ja'iz kai ita ma ta zama riba akwai talazin tsakani to wannan yana daga cikin tasawurin matsalar. yana daga cikin attakid yana daga cikin tasawurin matsalar. haka zalika wajen transfer idan ka je zaka yi transfer shi ma haka ne transfer da kake yi kana maimakon kai a kayi da kanka ko kuma ba ka da damar yi da kanka sai ka je wajensa zai tura ma matarka kuɗi kai kana lagos ita kuma tana kano za a turo kudin cefane maimakon ka ba mu wani in ka bashi ka zauna ka yi ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya sa ya cika amana eh sai ka je ka samu mai APOF ka ce tura musu dubu ɗari aka tura musu to sai ka biya ni ya biya wannan akwai bambanci da in kana da waya tunda ana transfer ta waya ko shikenan ka danna lambobi ka tura ma iyalin naka dubu ɗari a caje ka in waccan idan ta pos ba ta halatta ba to ta waya ma ba ta halatta ba domin dukkaninsu hidima ce wanda kake biyan kuɗi a kai idan akwai riba a can to akwai riba a waya ma tsakanin kai da waya kenan akwai riba eh kana yi za su zari na'am to daga cikin abin da ya sa takis din ya zamanto ake kuskure waje shine aka ɗauka canji ne wato idan ka je ka samu mai pos ka ba shi katinka wato kana yin canji ne da kudinka da kudinsa wato kudinka da kake da shi a wajen banki shi yake canza maka da nasa kudin da yake da shi a wajen banki saboda haka duk abin da ya karu akan canji ko riba ne tunda az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda yadan bi yad bi mithl sawa'an bi sawa faman zada aw istazada faqad arba annabi sallallahu alaihi wasallam yace canza dinari da dinari da azurfa da azurfa daidai wa daida hannu da hannu wanda ya nemi ƙari ko ya ƙara ya ci riba to yanzu idan ka je ka bada katinka da ga wajen mai pos canji kake yi wato in mutum bai san payment system ba na banki to ba zai fahimci wannan ba asali abin da yake faruwa kun san nigeria sun zo da payment system wanda sun mariga america kawowa wanda ake ce masa nibs instant payment nip nibs instant payment NIBBS, shi ne kamfanin na lagos da ya kawo da wannan tsari nib yana yin canji real time idan ka je ka ba mai pos ya murza katinka yana murzawa ya ɗauki dubu goma dubu goma nan daga cikin dubu goma nan ta koma account ɗinsa instant ne a lokacin ba sai an jira an yi wani clearance ba kun san da bankuna idan aka je aka ba da ce ana jira sai karfe uku sannan za a je a yi clearance ga shi na malam kagu a harkar kuce sai an tashi za a je a yi clearance kuma america sun dade su ma akan wannan tsarin sai da nigeria suka fara instant payment america ma ba su fara ba kana biya a lokacin za a yi mata real time transaction haka suke ce masa saboda haka babu bashi a ciki babu bashi a ciki makasa ce ko makasa an santa zamiya kai mai kuɗi kai mai account alal misali kana da account a ja'i shi ma mai kati yana da account shi ma mai POS yana da account a ja'i ja'i sun ba shi wakala wakilin su ne gwargwadon kuɗin da kake da shi za ka iya mu'amala da shi saboda haka idan mutum ya zo yana neman dubu ɗari kai kuma account ɗinka ya kai miliyan ka ba shi dubu ɗari ɗin nan cash shi kuma ya baka miliyan ɗin nan a lokacin da yana baka kuɗinsa za su ga cikin account ɗinka da haka babu bashi ma aslan makasa ce ballantana ka ce akwai salafin jarra na fa'an bashi wanda ya janyo amfani babu bashi ba bashi bane instant payment ne ya biya ka ka biya shi da me kuka biya juna da basukan da kuke da shi a wajen ja'i shi ya bashi izini kan ya yi wannan makasa ɗin ya hau kan platform ɗin su yayi dan ba kowa ne zai iya ba yanzu idan ina da account a ja'i kai ma kana da account a ja'i amma ba mu da pos ko ba za mu iya zuwa atm ba ba za mu iya zuwa atm ba kuma ba a ɗauka ma waya ba zan iya ba za mu iya yin transfer da juna ba ka gaba da ikon ne wannan mu'amala tare da kai dole sai na samu platform to ni fi ta ba da wannan platform ɗin wanda yake pos wakili ne ne ya shiga wannan platform ɗin yayi saboda haka babu ba canji ake yi ba da kuɗin da ka ajiye a cikin banki kati ba kudi bane shaida ce na cewa kana da kana da bashi a wajen banki idan ka ajiye kudi a wajen a cikin banki ka ba mu banki bashi ne bashi ka bashi ba dan yana bukatar bashi ba mali'i ne ai ba kowane mai cin bashi bane yake mabukaci kamar az-zubair hadisin da ya zo a cikin bukhari anna az-zubair ibn al-awwam mutane suna kawo masa kudi ajiya sai ce a'a kar ku sanya shi ya zama ajiya ku sanya shi ya zama to bashi zan yi amfani da kuɗin ko she kuka zo zan biya ku asalin kuɗinku, ba ko ƙarin riba amma in ku sanya ne zaman to ajiya ne ta gadin kuɗi kuma zan yi amfani da su ba ban yarda ba kaga wannan shine abin da banki yake in ka kawo kuɗinka ba zai ce zan ajiye maka ba cewa zai zan yi amfani da shi ribar ko faduwar a kaina take kai dai kuɗinka suna nan saboda haka sun kira ka kai kredito su kuma debtors ne don haka idan suka biyo ledger ɗinsu za su sanya kuɗin da duk wani ya ba su za su sanya shi a debit kuɗin da suka bayar ma wani za su sanya shi a credit hmm? haka tsarin nasu yake to sanin wannan yana da muhimmancin kai takifin wato mu'amalar da ake shi yasa kun ga malamai ina abin nan littafi na kun tafi mun da shi kuma taron malamai na fikihu na duniya majma al islami a taron su na 1996 suka fitar da matsaya akan transfer na kuɗi da ake suka ce idan ka ba ma banki ya maka transfer ɗin kuɗi to abin da yake idan kuɗin jinsi ɗaya ne kamar alal misali mutum ya je banki ya ce zai tura ma matarsa naira dubu ɗari daga lagos zuwa kano suka ce wannan mu'amalar da kake yi ba bashi ba ne ba canji ba ne suka ce wakala ce da lada ko ba lada in sun karɓi lada ta zamanto wakala bai ajiyar in sun ce sun yi maka ba ko ɗari to sun yi maka aiki ne wanda yake ne insani amma ba canji ba ne ba bashi ba ne kun ga qarar din nasu suka ce alhawalatu lati tuqaddimu mabalighaha bi umlatin ma wa yarghabu talibuha tahwilaha bi nafsi al-umla ja'izatun shar'an سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عندما لم يشترط مديونية المحال عليه وهم الحنفية وهي عند غيرهم سبتجا وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الأجير المشترك wannan shine ya nuna transfer din nan da ake yi ba canji bace ba kuma bashi bace hawala ce amma ita kuma hawalar wato shine juyan bashi ba juyan bashi irin wanda yake na fiqhu ba juyan bashi wanda yake na bankuna da suke wanda suke ce masa at-tahwilatul masrafiyya wanda ba a sharɗanta yardar al-muhal ilaihi wanda ake juyawa ya zuwa gare shi almuhim wannan na tsawaita ban so na tsawaita magana a kai ba amma saboda mai tafsirin maganar mutane su fahimta ya zama kan cewa na tsawaita wannan bayani saboda haka kun ga dai a taƙaice masu pos kamar yadda banki yake yin kamar yadda kake zuwa banki ka ciro kuɗi haka masu pos suke saboda alwakil ya alwakil ya komo makamal muwakil wanda duk ya zamanto wakili abinda mai wakilta shi yake yi shi yake wanda ya wakilta shi idan aikin da shi bankin yake halal ne to aikin da wakilin sama yake halal ne saboda haka abinda dai kawai masu pos za su kula ba za su ba ko da sun yi pos ɗinsu na bankuna waɗanda suke masu mu'amala da riba su guji shiga mu'amalar riba ya zamanto cewar mutane za su zo su yi application ta hanyar su ta samun bashi wanda za a rinka biyan riba a kai to wannan in suka yi duk wanda ya yi wakilci duk wanda ya yi wakilci akan aikin saban Allah shi ma ya aikata saban Allah to a nan wajen ladan da za su samu sai ya to haramtacce ne don sun samu lada ne akan mu'amala wadda take ta haramu amma mu'amala wadda take ta halal kamar za ciro kudi ko za ka tura kuɗi ko za ka bayar da ajiyar kuɗinka a sa maka a din ɗinka duk wannan abu ne wanda yake aiki ne na halal da ijma'in malaman zamani a kan cewa za ka iya yi musamman idan bankin banki na musulunci ne kuma kamar yadda muka faɗa maksudin wannan abu da aka zo aka yi da shi shine ɗaya daga cikin maksudi na farko saman ma mutane damar makin aiki wanda gaskiya na ɗaya daga cikin abin ƙoƙarin wannan hukumar abin da ƙoƙarin hukuma ta yi na saman ma mutane ayyuka samun ma mutane damammakin ayyuka saboda yanzu gwamnati ba za ta iya ɗaukar ma'aikata aiki ba samar da irin waɗannan business ayyuka waɗanda ɗaiɗaikun mutane za su yi musamman masu ƙaramin ƙarfi shi ne wanda yake zai ba mutane hanyar dama yanzu wani bawan Allah wanda ya bugo waya ya ce ya buɗe irin wannan wajajen pos nan ga ƙarnansa da 'yan unguwansu makwabta yara sama da ashirin yanzu ya zo ya ce ɗaya daga cikin wanda yake fa'ida daga cikin wannan ya ce yanzu ya zo ya ce durfewa zai an ce haramun ne kowanne daga cikin wanda yake wannan ƙarfinta akwai masu cin abinci a ƙarƙashinsa kuma dama ce wanda aka samu ta aiki wanda abin da za ka sa ba wani abu ne mai yawa ba to saboda aka kaga damar aiki a wadda aka buɗe bai kamata a haramta ma mutane musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki na rashin aikin yi ba haka zalika sauki da yake zuwa ma mutane shi ma wani jiya wanda ya bugo min wanda yake da wahalar da suke sha wajen biyan kuɗin makaranta idan suka in aka ce an koma makaranta saboda kowa yana zuwa da tela an musamman an ce duk wanda bai zo da tela ba sati mai zuwa kar ya zo za a mayar da yara gida ka san ba abin da yake tayar da iyaye hankali irin yaro ya je a dawo da shi hana shi shiga aji saboda haka za ka ga an cika banki kowa ya je yana so ya biya tela su kuma makaranta sun yi kawo POS dole ka je ka biya tela to yanzu an samu irin a irin wayannan manyan makarantun sai ga mai kiosk ya bude dan POS ɗinka duk wanda ya zo da kuɗin makaranta ka zo ka biya A ya buga maka ya baka wannan receipt din yana baka receipt ka shiga wajen accountant kana shiga wajen accountant shikenan ya ga account na transfer da aka yi sai ya baka receipt ka biya kuɗin makaranta maimakon da ka je ka yi ni a banki ba ɗaya ba ba biyu ba tunda kowace makaranta tana da nata bankin to yanzu duk wannan abin da kai a ce kuɗin da ka bayar haramun ne ai babu adalci a ciki shari'a ba ta zuwa da irin wannan abin da yake ana gani zai zamanto cewar wato babu hikima a cikinsa ai hikimar shari'a ta fi nan wallahu ta'ala a'lam